Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma bar mu da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar kullum ga sharar fagen shirin daga El Hikaya game da yadda ta kaya a tsawon makon a Najeriya. Najeriya ta yi bikin cika shekaru 100 da haɗe arewa da kudu. inda shugabanni daga Afirka Ingilishi da Faranshi haɗe da Turai har ma da Isra'ila suka halarta. Sojojin Najeriya sun sha nasiyar mutunta 'yancin fararen hula a taron da ya samu halartar Fatubin Soda ta Kotun Duniya. Duk da dai jami'an ba su caccaki sojojin ba, shugaba Jonathan ya buƙaci Boko Haram su zo su tattauna. sakataren jam'iyyar sdp sadiq umar ya ce a kasa a tsare a 2015 kana tunanin mai zalunci wai zai canja ya bar zalunci wani abu to ba za a samu cimma buri ba zauren dattawan arewa su farfesa ango da unongo sun ce taron kasa ba shi da fa'ida. Za ka ji an ce wannan kungiya an ba ta uku, a ta rubuta ma shugaban kasa tana roƙon a ƙara mata guda ɗaya. Kaga taro ya tashi ga taron ƙasa, ta lokaci, Ba ta kuɗi, Nasura da mali ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda kuka sani dai wannan zauren na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakiliyarmu Madina Dauda ke jagorantar wata tattaunawa kan yadda mata za su iya inganta gudunmawar da suke bayarwa. wajen kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya ta wajen daɗa yin tasiri a siyasance. To yau za a kammala wannan tattaunawar. Kafin zauren ya tashi, Madina ta ɗora yau da tambayar ko me yasa mata suka gaza wajen bayar da ingantacciyar gudunmawa? To me yasa me yasa Rabi yanzu halin da muke ciki a Najeriya nan mata sun gagara taka rawa wajen shawo kan harkan tsaro da harkan cin hanci da rashin wannan da duk muka kawo cikin wannan maudu. madina ba a ba su hanyar da za su taimaka ba ba a ba su dama ba yanzu idan aka je aka je security council ba mace ko daya da take cikin security council in suna meeting ko ya za a da kasurgumin barawo ne ya gagara ake so a kama shi sai an dangana da mace za a samu tarihi wannan an sani mace za ta kawo shi a hannu to ya za a yi mace ta ba da shawara abin da za a yi ba su ciki ba su sa abin ake shawarta ba ba su sa abin ake ba ba a saka su a ciki to ya za a yi su taimaka amma inda ake tashin hankali in kika lura za ki ga matan da ke wurin suka taimaka suna taimaka su ke kare 'ya'yansu don namiji ta kan shi yake yi duk inda ake yaƙe mace da mata da 'ya'ya su ke shan wahala za ki ga ko ina aka nuna za ki ga mace jiya jiya ina kallon ina kallon a jazira eh, eh. eh, wannan kongo da suke rigima mace ɗaya ita kaɗai ta goya ɗaya ga kaya bisa kanta ga 'ya'ya guda uku tana rike da su tana ja tana gudu to ina kika tambaya ina mijinta ya gudu yana ta kan shi ya kansa ita aka bari ya mace da ƴaƴa ya gudu aka bari ita kuma ba inda za a yi ta gudu ta ba ƴaƴan nan saboda inda za ta saboda imani da kauna da rauni ƴaƴan da ko mijin ne yake kwance tana iya samun baro ta sa ta tura da shi ba ta barin shi to mu dawo ta hanyar warware matsalolin Najeriya ta nan fannoni duk da kuka kawo a yanzu siyasa ita ce maudu'in da muka taso da a wannan zaure namu shin a shirye kuke yanzu mata a najeriya ku tsaya takaran ku gwabza da mazan ko da kuɗin ko ba kuɗin a gaskiya yanzu a shirye muke ko da kuɗi ko ba kuɗi lokaci yayi lokaci yayi da mata ya kamata su fito da maitansu a fili mm. maita ba na cin mutum ba mm. maita na kwaɗayin gyara ƙasarmu najeriya mm. saboda me mace ita ce ya kamata don a maganar da bature yake cewa idan ka ilimantar da mace guda ɗaya ka ilimantar da gari al'umma eh. sannan akwai wani karin magana da kansa bature ya ce koya min yadda zan kama kifi ba wai ka bani kifi ba because idan ka bani kifi na ci ka ciyar da ni ne na rana daya mm. amma idan ka koya min yadda zan kama kifin nan ka ciyar da ni ne na dindindin to na ci daɗin wannan magana da kika yi bari ya shigo da ki yanzu mai aga ce ta tabo inda eh ta tabo wannan magana da ta yi shi yasa ni kuma zan kawo magana wannan kungiyar ta agaza ma mata yawancin matanmu yau da an ce ɗan siyasa ya sauka sun rata hijabinsu suna can kofar gidansu a basu dubu biyu dubu ɗaya a zo a samu na koko to ni ko wani abin yana mun baƙin ciki shi ya sa ni na zaburo har na kafa wata ƙungiya ta koya ma mata sana'a yadda za su rike kansu da yanzu akasari wasu ba su iya sana'a ba wata sai da miji ya kawo naira ɗari ya bata bai isa ta yana fita ta ce ma makota su miko wanki ta katanga ta wanke a ba ta dan wani abu ta kara ta tada tukunyarta to ina gani wata in ka koya mata sana'a ka kawo dan tallafi aka bata to in sha Allahu kafin shekara ta dawo ita ma kila sai wasu sun rabu da ita sun huta da ita shi yasa ni saboda shiga da nike lungu lungu kai akwai wani gida da na taba zuwa yana sai ce mu yake yau ana dafa abinci gidanmu na ci a ah, abinci ake dafa ya ce min i e, abinci ake dafa ba a dafa ake nan sai ce an kai nikan tumatir za a yi musu shinkafa yana ta murna ya kai ya dawo sai na ce to ka ce ma mamanka in an dafa a aje mu na gaba na tafi abin nan ya tokare min ya tsaya na ce har yanzu a zamanin nan a cikin ƙasan nan me irin wannan arziki na ma'adanai da duniya ta san da shi a ce wai har akwai gidan da za a yi kwana bakwai takwas ba a ɗora tukunya ba ba a yi ba yaro ta kai wai duk za a dafa abinci yana murna yana kamar sallah hmm. kamar za a yi bikin sallah abin nan ya tsaya mun a nan mata ga su na a wahalce karatun ma wata da ilimin ma ta tsaya ba ta kula da 'ya'yanta saboda yunwa ita ta kai ga haka yawo suke mata sun zama labo la arabic illa bala'in yawo yawon na me na neman abin da za a ci to yanzu eh, ranar komo gare ki eh barin komo gare ki yanzu bayanan nan da aka yi yanzu wannan kaɗai ya isa ya karya lagwan mace ai ba za ta iya tsayawa takara ba na neman wannan mukamai da kuke cewa lalle a ba mata saboda abubuwa su sauya a Najeriya. To ai shine ne ina a magance shi. Shi yasa nike gaya miki Madina abubuwan da kungiyoyi irin namu suke yi. Akwai kungiyoyi irin namu da yawa yanzu cikin ƙasar nan da yanzu kuma eh, akwai lokacin da duk muka haɗu muka ce mu ya kamata mu daina aiki daban-daban ya kamata mu haɗu ga baki ɗaya tun da dai dodo ɗaya ake matsafi mm. mu haɗu ga baki ɗaya mu zauna mu zauna mu duba mu ga me ya kamata dukkan mu zauna mu yi ita ina za mu bi yanzu akwai ita house leader ma mm. da muke da ita yanzu Mm. kin ga inda za ki ga bambancin mace kenan mm. ba yabo ba ita house leader da muke da ita ta yanzu mm. wallahi wallahi cikin matan da suka shiga siyasa daban take saboda ita tun kafin mata nema ta ce tana neman ta je ta shiga ta takarar speaker sai da ta nemi kungiyar mata ta zo ta shaida musu ta ce ga abinda take niyya yi tana son goyon bayan mata don ita za ta je wurin ne saboda taimakon da za ta ma mata 'yan uwanta don haka yanzu ta nawa ta taimaka ma watan da take wannan mukamin a ta taimaka ma mata da yawa mu kam aiki da muke da ita don yawancin abubuwan da za ta yi tana sa mu a ciki ta taimaka ma mata da yawa yanzu ita abin da take so ta yi ma sabon shekarar da za ta shigo a hmm. haɗu a yi wani taro hmm. inda za a tara mata a tsaida da matsayin da abubuwan da mata za su fito da shi hmm. na wannan zaɓe da za a yi na shekarun eh, dubu biyu sha biyar tana so a fito da ka'idoji na cewa duk mata da za ta fito ta yi siyasa ga gashi ga kuma taimakon da za a yi mata kuma su duka waɗannan ƙungiyoyi na siyasa kowanne dole ya san yadda zai yi cikin kundin tsarinsu su tsara ga abin da muke so su yi mana duk jam'iyyar da ta ƙi bin abin da muke so za mu haɗa kai ga baki ɗaya mu juya mata baya. a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar. To mun zo gababin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga taɓarɓarewar tsaro. Yau, dattawan da za su sake mana jawaban su ne mai martaba sarkin sasa, sardaunin yamma, kuma shugaban majalisar sarakunan Hausawa na jihohin kudancin Najeriya, Alhaji Haruna Mai Yasin Katsina, wanda zai yi kashi na biyu na jawabin da ya fara daga makon jiya. Sai kuma rabaran Juma Adamu na majami'ar Ikwa da ke kanan dabo. Da farko dai ga mai martaba sarkin sasa. To, yanzu manya-manyan arewan sun sa wani abu a zuciyarsu wannan ba son wannan wannan ba son wannan ana nan dai wanda duniya taso sai ga bi hanyoyin da za a roda mai lamari wanda ba zai tafiyar da abin da yake tafiya ba wato sai ka duba irin yadda za ka gani yanzu duk kashe-kashe nan ba arewa ake yi ba an duk arewa ke menene dabara abun ba don an rage arewa ba amma arewa ai ba za a iya ganewa ba ai wani abu ne na dabara saboda kalkashi arewa a rage arewa saboda an ga arewa tana da muhimmanci kuma arewa ita ce abun alfahari game da kowane mutum to kaga an aka ana kalkashe mutane kaga abin zai ragu dalili kenan in ba haka ba na samu shugabanni suna faɗakarwa kuma lallai a riƙa yi ma gwamnoni tsawa ko min mukaminsu an kaga dole za a rage wani abu amma mutum ne yana tsoro kada ya magana ko a cire sarauta ai waɗin gaskiya mutum komin matsayin shi dole ga mai gaskiya kuma duk wanda yake shugaba in ba da magana mai gaskiya to ba shi da amfanin shugabancinsa saboda matsalolin da ke Najeriya bare in ce ba arewa amma gama yanzu kowace matsala ta yi yawa arewa ai eh, muna gani ko saboda haka arewa yan arewa ba suna nan ba in sun tashi tsaye sun tsaya suka haɗa kansu wannan abu zai faru to ba za su iya haɗa kansu ba da sun wara da kansu sai ka wasu sun ware an haɗa sai wani ya ware ya ba cikin wani kabila ya ce ba yadda ba to ya za a zana lafiya maita da nake gani yan arewa ne ke kira gare su su haɗa kansu su dubi Allah su bi daraja alkur'ani su dubi yadda arewa take so ta koma su dubi halin da muke ciki su tausaya mamu su dawo gaskiya su haɗa kai su dunkule wuri ɗaya komin rashin jituwarsu su nuna tare suke da juna komin rashin yaduwarsu da dunkule wuri ɗaya su kwaso mu yanci mu arewa kuma yan arewan nan su hito su kwaci arewa ko ta wani hali ba wai tsayawa za su yi ba eh, su yi ta magana kawai kuma in an zo gobe su hasa ba haka ke ba yanzu ta yi su kwaso mu mutuncinmu ai akwai yadda za su yi ba abin ba su sani ba saboda galibin mutum shugabanni ne wasu sun yi shugabancin najeriya sun aje wani kuma suna cikin shugabancin na san daga cikinsu ba za a ce duk makiyan arewa ba ne ba za a rasa masoyan arewa ba shi ma rabaran dan juma adamu ya ce ya kamata 'yan arewacin najeriya su koma kamar da tsintsiya maɗaurin ki ɗaya saboda amfanar kansu da ma ƙasar baki ɗaya jama'ar najeriya musulmi da kirista gaba ɗaya ina yi mana sallama a cikin sunan Yesu musamman mu jama'a da muke a arewacin Najeriya abin da nake so in yi magana a cikin wannan takaitaccen lokaci da na samu ina kira ga Kirista da Musulmi da muke a nan arewa bari mu mai da mu ga zaman lafiya domin zaman lafiya shine mafi mahimmanci idan muka duba abubuwan da suke faruwa a nan arewa abubuwa ne wanda sun kawo mana taɓarɓarewar arzikin ƙasa kuma idan muka duba addinin kansa ma muna yinsa cikin tsoro da fargaba wannan ya samo asali daga rashin zaman lafiyar da muke yi idan muna zaune lafiya za mu iya bauta Allah ta kowace hanya da muka ga ya dace mu yi domin mu samu jin daɗi kuma arzikin ƙasarmu musamman a arewa za mu ga ci gaba idan muka duba kamar a nan kano inda muke za mu ga akwai kamfanoni da yawa waɗanda an rufe su ba wani abu ya kawo ba rashin zaman lafiya ne saboda haka a matsayinmu na 'yan ƙasa 'yan ƙarewa, da dukkan ƙabilu idan wata ƙungiya ko wani mutum yana da damuwa game da wani ko ga gwamnati abu mafi sauƙi bar a zauna a daidaita a fahimci juna a bayyana juna damuwa wannan ce za ta kawo mana zaman lafiya amma idan babu tattauna ba za mu iya fahimtar juna ba duk abin da arziki bai kawo ba to rashin sama ba zai kawo mana ba da haka kira na da kirsa da musulmi 'yan najeriya arewacin najeriya bari mu haɗa kai mu da zancen bambance-bambancen addini harshe kabila mu da zancen bambance-bambance na ko bangare bari mu dawo mu haɗa kai domin allah da imu ya san za mu zama haka shi yasa kuma ya ajiye mu anan ya yadda da ni da sauran kabilu mu zo mu haɗa kai bari mu bar wa Allah abin da ya fi ƙarfinmu shi ya san mu ya san kuma yadda zai yi maganin mu. yan uwa ina roƙonmu bari mu kau da kowane irin bambanci mu dawo mu haɗa kai mu inganta arewacinmu mu kuma inganta kamfanoninmu mu inganta masallatanmu da majami'unmu da addininmu mu yadda cewa Allah ɗaya ne kuma ya san da mu shi ne kuma ya biya mana bukata mu da kuke dattawan arewa ina roƙo ina kuma kira bari ku yi kira ga matasa musamman matasan da suke yin wasu abubuwa me yiwa suna yi sakamakon rashin aikin yi bari a yi kira da hukuma wannan abin yana ta a kanta ta tana da wannan abin da zai zama matasan mu sun samu abin yi idan an bar jaki ba kaya shi ne yake sa ya yi harbi waɗansu ba sa eh, suna kawo tashin hankali domin ba su da aikin yi mutum yana fama da aikinsa ina shi ina tashin hankali saboda haka a ɗan wannan takaitaccen lokaci nake wannan kira da fatan musulminmu da kiristocinmu limamanmu na musulmai da fastoci da rabarori da duk wanda yake da shugabanci cikin addini da shugabanninmu na ƙasa musamman gwamnoninmu na arewa da ciyamunmu sarakunanmu da kuma masu unguwanni daga sai bari ku sani Allah ya ɗora muku nawaya kuma a kan nawayan nan tashi lura da mutane Allah zai tambaye mu bari mu kawo zaman lafiya ta wajen jan hankali a addinance a gwamnatance da wannan takaitaccen jawabi nake cewa assalamu alaikum ubangiji ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa tamu Najeriya da arewacin Najeriya ne ne mai suna rabaran dan Juma Adamu a social rabaran na ikowa Bishara Hausa na Buwar Kano direct Washington the voice of America To yanzu kuma ga ra'ayoyin sauran 'yan Najeriya kan batutuwa iri-iri. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Sunana Umar Muhammad sauran ɗinki Kano, Najeriya. Bisa ƙiƙanin gaskiya na yi Allah wata da abin da shugaban 'yan Boko Haramun Abubakar Shukko ya yi. Ya ji tsoron Allah, ya ji tsoron Allah, Abubakar Shukko ka ji tsoron Allah. domin Allah maɗaukakin ya sarki yana cewa a cikin Ƙur'ani man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidina fiha abada saboda haka akan wannan hujja ka ji tsoron Allah kana kashin malamai bayan Allah masu ƙoƙarin ɗaukaka addinin musulunci kuna yi da sunan addini wannan ba addini ba ne zalunci ne Allah Ubangiji ya mana sauki ya gwada mana ƙarshen ku. Na gode ƙware Ni na ku Umar Muhammad, Kano, Najeriya. Ra'ayi na Bello sakwato fitawa. Ra'ayi na game da kashe Malam Albani Jariya ban ji daɗin wannan al'amari. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Bashir Magaji Sanda daga karamar hukumar Bunkure ta jihar Kano, tarayyar Najeriya. ina so ku bani dama don isa da sakona ga mai girma shugaba jonathan ya kamata ka yi hakuri da mulkin najeriya ka yi murabus sun da harkokin tsaro sun gagara a najeriya kashe mutane a maiduguri ya zama kamar kashe kiyashi kuma gwamnatin ka ta kasa ɗaukar mataki assalamu alaikum amurka ni ne ibrahim ahmed daga kaduna abinda ni nake son in kira shine a lalle gwamnatin tarayya da 'yan majalisa ya kamata al'amarin nan na ainihin 'yan boko haram da kuma barno na har-haren da ake ta kaiwa nan to lalle ya kamata a sani cewa wannan abu ya kai inta abu ya kai ƙarshe intiha bai ma'ana abu ya lalace ya ɓace sosai muna kira ga gwamnatin tarayya da su 'yan majalisu a yi zama na musamman a gaya za a bullum muna al'amari in kuma ba za a iya ba to su 'yan majalisu su ɗauki abin zuwa ga ainihin majalisar ɗinkin duniya Assalamu alaikum muryar Amerika. Mai magana Muhammad Awali an taɓa wanda aka sani da kaura daga nan Maiduguri. Yanzu saboda Allah fi sabilillahi haka ne za mu tafi rayuwa irin wannan fi sabilillahi kowane irin abu fi sabilillahi ba za a yi ma adalci a rayuwar mu ba. Duk yanzu ka duba shekaran jiya an kashe mutane jiya an kashe shekaran jiya wacce an kashe babu ɗaya mataki wanda aka ɗauka wanda za a ce gashi an ɗauka haka za mu tafi mu mutanen jihar Borno kara zubi to wallahi wallahi ina mai tabbatar muku da cewa waɗannan shugabanni in haka za ku tafiyar da lamarin mulkin na rantse da Allah ku yi haɗuwar ku da ku. Da ra'ayoyin sauran 'yan Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna sai kuma mako mai zuwa a kasance lafiya.